Masu kira na nuna buƙatar amfani da duk dabarun da suka dace don karɓo mutane da lafiyarsu da sada su da iyalansu. Tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya da ya shahara kan sharhi kan barayin daji. Ya bugi jaki ya bugi teki kan buƙatar saƙon mutanen. Wato duk wanda ɗan uwan shi na cikin wannan hatsari. Ba abin da muke yi a masallatai yanzu da cocina da kristoci sai addu'a. Allah ya fito mana da su lafiya kuma ka ga dan uwanka an fito da hoton shi za ka yi hamdala ka ce eh yana nan da ran shi amma har yanzu kana ɗarɗar ruwa da sanyi da ƙura da sauro da kuda duk yana kan wayannan mutanen saboda haka fito da hoton nan da aka ya gwada ma 'yan uwan cewa eh suna nan da ransu abin hamdala ne amma mun ci gaba da addu'a cewa ya Allah ka fito da wayannan bayan Allah ya Allah ka mai da su wurin iyalansu lafiya. Shi kuma alkali a kotun sasanci ta jihar Katsina, barista Ibrahim Jibiya na buƙatar 'yan majalisar dattawa ne da su sake nazartar dokar haramta biyan kuɗin fansa. sakamakon 'yan majalisa su ce sun yi doka duk wanda aka amshi kuɗin shi a kowace ƙaramin hukuma a kasar nan duk wanda aka amshi kuɗin shi aka fanso shi an kama shi gwamnati ta maida mashi kuɗin shi duk wanda aka kashe gwamnati ta biya diya ga 'yan uwan shi maimakon su yi wannan wai sun koma saboda su suna Abuja wai wanda aka kama dan uwan shi wai in ya biya kuɗi yayi lahi Muhammad Goma shugaban matasa ne na kungiyar makiyaya ta Gam Allah ya shigo ofishin muryar Amurka Abuja yana mai kokawa ga yadda ya ce wasu na yi ma makiyaya da mazauna daji kuɗin goro ga aikata miyagun ayyuka. Kiran da muke yi yadda kowane kabila ta zauna aka bayar ta zauna a wurinta da gindinta mu ma a bar mu zauna wannan wurin. Yanzu kamar yadda ake tallafawa manoma ruwa ne zai zo ya yi barna ya ci gonaki ambaliya sai ka yi waɗannan masu gonakin an zo an tallafa musu sai ka samu fulani yau sun fi ɗari ɗaya an kori masu shanu shanunsu sun halaka ko wani ciwo ya zo ya halaka masu da dukiya ba a tallafa wa yaran ba wanda za a jawo yaro ɗaya a ce ko a sashi a makaranta don ya zama wani abu a gaba yanzu yau din nan in na fita na koma shadi kama ni za a ni ni ba dan shadi ba ne in na yi nijar ba za a birni nijar ba kuma haka in na yi kamaru ba za a birni a kamaru ba mu yan ƙasa ne yadda aka yi wa kowane kabila a yi mana kuma duk yadda aka yi wa mai laifi wanda ya yi laifi a kama sa ba wanda ba hulata ne wanda zai goyi baya yau din nan ga wannan dan ta'adda ne wai an kama shi yayi bakin ciki shi ma an rage mashi kusan duk masu niyyar takarar shugabancin Najeriya a 2023 na ambanta magance kalubalen tsaro a matsayin babban ajandar su in suka haye karaga. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.